bayan komai kullum masu masu tafiya da guguri daban-daban domin su ga sun inganta mana imanin mu su samu an da inganta mana imanin mu mu inganta tsakanin da Allah subhanahu wa ta'ala musamman mu samu kyakkyawa ƙarshe mu samu kyakkyawa mashin kuɗa da ganin ruwan domin wannan maudu'i da za a tattauna a kai na san duk mutumin da ya ta ahlus suna wanda zuciya ta cika da suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na san zai kasa kunne ya ba da hankalinsa ya yi shauraro ya duk ta ina ne wannan al'amarin da ake magana a kayansa bai shafi shi ba wahan ta ina ne zai guje ma wannan al'amari wani al'amarin ya yi yawo cikin gidajenmu kasuwanninmu ɗan uwa da abokan jami'a daban-daban ka jin abin da za mu gani waɗannan malama masu albarka da yardar Allah za mu samu gudunar da za mu koma a shi gida mu ma mu je mu gaya ma sauran ɗan uwanmu illoli na abin da ya shafi abin da ya shafi sihiri ɗaya daga zai kalmar sihiri hausa shi za ka samu ana kan abubuwa daban kamar da shi malami magana ana neman tabarraki a wurin malama amma sihiri ake cewa za a je gurin malami za a je gurin kaza duk wannan kalmar ba a kiran wannan domin duk mai jin kalma ta mahasiri ya san wannan mummunan abu ne abu ne da yake kai mutum zuwa ga suna sai a ɓoye wa mutane wannan suna sai a ɓoye suna daban wanda ka ba zai iya ɗauka cewa sai yi ɗin amma da ka tsundum cikin wani al'amari ne, ba ta ka ko kai da imanin da kuma yanin kasancewa lokaci ba zai ba mu dama a cikin wani jawabi ba zan yi wannan abin magana da shi da doktor daga umar ibrahim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 sana azuma bayan haka yan uwa musulmi musamman shugaba na wannan zama da sauran yan uwa waɗanda za a gabatar da wannan wato lakca tare da su da yan uwa na almajirai ne muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda aka aka bayani cewa za a yi magana ne akan illolin sihiri tsafi bokanci dabo da duk sauran abin da domin ana ambatanta da sunaye daban-daban wani lokacin don a gyara kalmar don ta yi wa mai sauki, sauƙi ko wanda zai aikata wani abu da ya shafi wannan sihiri ɗin sauƙi na aikata maimakon a ce masa sihiri sai a faɗa mata wani kalmar daban ya san cewa wannan al'amari ko wannan batu da za a tattauna batu ne mai matukar muhimmanci kamar yadda mai gabatarwa na farko ya bayani cewa fi al'umma kai tsaye idan muka ɗauki misalin abu guda ɗaya wanda yake sihiri yake aikata wa al'umma shi kaɗai ya isa ya zamana hankalin mutane malamai da sauran ɗalibai ya koma kan wannan batu na sihiri domin yin abin da zai zama ya ja hankalin mutane ko yin duk abin da yake mai yiwuwa wurin jan hankalin mutane da nusar da su kan muni da illa ta wannan aiki da ake ce masa wato ainihin sihiri abu guda ɗaya misali da za mu ɗauka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa ɗaya daga cikin jigon abin da ake aikatawa a sihiri Shi shine ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji yin amfani da sihiri wajen raba miji da mata wanda wannan baya da bukatar ka kawo misalai kowa da za a tashe shi anan yana da wani misali na wasu ma'aurata waɗanda dole suka rabu ba wai dan ba su son junansu ko ba su son su zauna ba amma wani abu ya zo ya sa dole sai sun rabu tsakanin miji da matar illar rabuwa tsakanin miji da mata tana da yawa amma mun ɗauki mafi girma shine irin yadda yara tarbiyyansu take balbalcewa wanda a yanzu nan halin da muke ciki a garuruwan mu shine wato ɗaya daga cikin damuwan mu, irin yadda matasa suka tsinduma harkar daba wanda wani abu ne wanda yake ya damu mutane da yawa kuma wato manazarta waɗanda suke bibiyan yadda al'amura suke kasancewa sun lura cewa ɗaya daga cikin abin da yake kawo waɗannan 'yan daba a unguwanni da garuruwan mu shine karancin tarbiyya ko kuma sakaci a tarbiyyar da iyaye suke ba wa 'ya'yansu idan kuma an kalli ita tarbiyyan kanta za a samu cewa ɗaya daga cikin abin da yake sabbaba rashin ba da tarbiyyan shine rabuwan uwa da uba sau da yawa aka samu uwa da uba ba sa tare to ana samun yaran da suke karkashin waɗannan uwa da uba ɗin sai su shiga wato ainihin wani yanayi domin ko da babansu ko mahaifinsu yana kokarin tarbiyyantar da su a wani lokacin akan samu cewa uwar tana kokarin ruguza abin da yake tarbiyyantar da su a kai wata gildan ta gayya saboda abin da ya faru ko da wani lokacin uwar tana kokarin ta tarbiyyantar da yaran wani lokacin sai zama uban yana kokarin wato tarwatsa wannan tarbiyya a ƙarshe sai zama an samu cewa wato waɗannan yaran sun sami kansu a wani yanayi wanda daga nan ne masu farautar yara matasa su saka su a cikin harkokin shaye-shaye ta'amuli da miyagun kwayoyi sai su sami waɗannan ya zama da su sun ɗauke su tun da can ɓangaren bai ba da abin da ya kamata ya bayar ba nan ma ɓangaren bai ba da abin da ya kamata ya bayar ba saboda haka su kuma sai su samu su yi amfani da wannan dama to wannan kaɗai idan muka ɗauke shi a matsayin wato sihiri ne ummul khaba'is shine abu na farko da ijanyo aka bi aka bi har aka kai kan wannan natija din yana ya kamata ce an mai da hankali wajen abin da ya shafi sihiri da yadda za a nuna wa mutane illolinsa a cikin al'umma ba kaɗai wannan illan da aka faɗa ba sauran illoli da za mu iya jin su a cikin bayanai da malamai za su gabatar insha Allah. Tunda an ce sihiri bisa al'ada akan ya kamata ce an sanar da wa abin da yake mafhumin sihiri din a larabci an ce la inda kalmar ta larabci ce ko da bahaushe ma da ya dauko kalmar haka ya batta sai dai ɗan gyara ta da ya ce asiri sihiri sai ce sai ce asiri an masa asiri mana masa sihiri wasu ma sukan yi amfani da kalmar yanda take a larabci su ce mata wato ainihin sihiri to su larabawa in sun ce sihiri suna nufin wani abu wanda yake ɓoyayye da yake tasiri wanda wanda yake kallon abin ba zai gane me yasa sababin da yasa wannan abin yake yin tasiri ba wannan shine larabawa suke cewa sihiri shi sa abubuwan da za su iya sa haka suna da yawa inda a larabce ne har magana ma tana iya sa haka ne ana magana ma tana iya haifar da wani abu wanda mutum zai iya kasa gana menene asalin abin da ya haifar da wannan abin? wannan a a shari'a kuma kamar yadda ibn qudama rahimahullah yake faɗa a cikin littafin salmugni cewa abinda ake nufi da sihiri shine wasu zantuttuka domin ba karatu bane ba zikiri bane ba wasu zantuttuka da masu sihiri din suke yi ko su yi su da baki ko su rubuta su a wani abu ko kuma ya zama na ainihin sun tofa su a cikin wani abu ko ruwa ko wani abu da za su ba mutum ya yi amfani waɗannan abubuwan da suke faɗa wasu abubuwa ne da suke samun su wato ainihin daga shaidanu domin duk inda ake maganan sihiri to ana maganan shaidan ne wani shaidanu su ne suke shirya yadda za a yi sihiri kuma in ma an yi sihirin su ne suke bibiya su ga yadda za su aiwatar da wato ainihin wannan sihiri mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sihiri yana da hakika. yana da hakika mana in an yi shi akwai abin da yake sawa ko abin da yake faruwa abin da sihirin yake sabbabawa wannan hakika ne idan an mutum sihiri ya rashin lafiya hakika zai yi rashin lafiya a yi mutum sihiri ya haukace ya haukace kuma a yi mutum sihiri ya zama wato yana son wani abu sai kuma ya zama yana son abin ko a yi mutum sihiri ya zama yana kin wani abu sai zama yana kin wannan abin sai kenan sihiri yana da haƙiƙa yana da hakikan cewa in an yi shi ya faru malamai suka ce me yasa za a gane ma haka shine na farko Allah madaukakin sarki ai ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an fil 'uqad ka nemi tsari daga sharrin masu tofawa su kulle abu na sihiri kaga in ba da tasiri Allah ba zai umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce ya nemi tsari daga aikin waɗannan mutane bayan aiki ne kawai za su yi shi baya da wani tasiri da ba za a ce a nemi tsari daga shi ba hadisi kuma ya tabbata cikin uh, sahih bukhari hadisin da na insha Allah ya kara mata yadda ya ce wani ba yahude sihi. wani ana ce masa lubaid ko labid min al-asr al-yahudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama yana jin yana son yayi abu amma sai kuma ya kasa yin wannan abu musamman mu'amala da iyalinsa yana yana sanya kusanci iyalansa amma sai zama wannan kusantar ta gagare shi annabi sallallahu alaihi ya gane cewa lalle akwai wani abu da yake masa tasiri saboda haka sai koma da Allah madaukakin sarki yana ta roƙarsa Allah madaukakin sarki ya turo masa mala'iku guda biyu suka zo suka duba da ya ce me ka gani ne yace ai sihiri ne aka yi masa waye masa wannan sihiri yace wane ne ya aka yi sihirin yace ai an ɗebi an tsinci wato gashin da in an tsefe gashi yake faduwa gashin geminsa aka harada da wasu abu aka wata wata bayahudiya ko wata jariya wata baiwa ita ta je gidan manzo Allah sallallahu ta yi ta bi a hankali har ta tsinto gashinsa aka zo aka hada wannan sihirin aka je aka jefa shi a wata rijiya da ake ce mata zuba saboda haka Allah madaukakin sarki ya ba da yanda za a yi waɗannan mala'iku din suka warware wannan sihiri kaga kenan sihiri yana da tasiri wannan hadisin yana cikin bukhari da sauran littattafan manyan littattafan hadisi kuma hadisi ne ingantacce ɗaya daga cikin hadisan da makiya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke buga misali da shi kenan su ce ai ba zai yiwu a ce abin da yake cikin sayyid bukhari ya inganta gaba ɗaya ba domin wannan hadisin ma bai ya ci karo ba da ayan qur'ani domin an ce an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri ya zai kuma a ce an yi wa sallallahu alaihi wasallama sihiri yan an faɗi haka ai kamar ana ƙarfafa waɗanda suke cewa wato mashur ne to ibn al-qayyim a cikin littafin sa zadul ma'ad da sauran malamai duk sun yi raddi akan wannan magana da abubuwan da masu sukar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke faɗa wallahi babu sabo a ciki ba wani abu da suke faɗa sabo duk gaba ɗaya iyayensu da kakanninsu mulhidai sun faɗi irin waɗannan abubuwan sannan kuma manyan malamai magabata duk sun warware wannan abubuwan da suka kukkulla suka faɗa dangane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai abin da ya shafi sihiri abubuwa ne na duniya na ɗan adam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana samun irin waɗannan ko yana gamuwa da irin waɗannan abubuwa ne wal inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ne bambanci amma ana basharun mithlukum shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da zai ci wani abinci mai kyau zai iya bata masa ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kunama ba ta ta harbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu al-aqrab ma ta dauda biyan wala ghaira mm, yace tun da da kunama yanzu har annabi ma bata bishi ba to kaga idan <laughs> wannan yana nuna cewa abubuwa na duniya irin waɗannan rashin lafiya da sauransu yana iya samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana daga ciki babu abin da ya shafi abin da ya shafi wahayi da annabi sallallahu alaihi wasallama ake masa yake isarwa ga al'umma ko shari'ar musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa al'ummar musulmi bayaninta saboda haka za a ce sihiri yana da ya wato ainihin ya shafi wanda wato ainihin aka yi wa to yana da kyau saboda irin yadda wasu daga cikin masu sihiri din ko masu ta'amuli da sihiri kullum suke ƙoƙarin su wanke shi ko su sa masa wata hula ko wata fuska wadda za ta nuna cewa wannan abin ba sihiri ba ne da wani lokacin ma har sukan danganta sihirin ko mai sihirin da wani abu wanda yake na girmamawa ne ga bayan Allah kamar su ce ai wannan wata karama ce ya ga gashi an ga wani yana an gan shi ya tashi sama ko an gan shi ya tafiya akan ruwa sai a ce wannan wata karama ce bayan kuma matsafi ne boka ne dan dabo ne dan bori ne saboda yana da kyau a ce musulmi ya bambanci tsakanin akalla waɗannan abubuwa guda uku ya bambanci mai sihiri ya san mai karama ya san kuma mai mu'jiza wanda wannan shi ne zai bashi in an kawo masa wani abanci masa karama ya ce wannan ba karama ba ce idan muka ɗauki mu'jiza mu fara da ta annabawa mu'jizan annabawa tashi biyu ce akwai mu'jizan da Allah ta'ala yake ba su kafin a aiko su wanda malaman tauhidi malaman aqida suke ce mata irhas wannan wani abu ne da Allah madaukakin sarki yake bawa annabawa tun kafin a aiko su kamar irin abin da Allah ta'ala ya yi wa annabi Musa alaihi salam yanda ya tsiratar da shi a jefa shi a cikin ruwan kogi amma ya tsiratar da shi ba tare da ya lume ba ba tare da ya wato gashi ba abincin da yake ci ba wanda yake kula da shi amma ya tsira wannan irhas ne kama abin da Allah madaukakin sarki ya wa annabi Isa alaihi salam wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla inni atani wa wa ja'alani ja'alani nabiyya mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kaga kafin ya magana da هذا كافية مجانا تتننا شيء فأشارت إليه قالوا fa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya rami dan jariri dan dan tatayi akan zanin goyo ya zami mai masa magana to sai kuma magana to ga wannan irhas ne ba cewa mu'jiza saboda lokacin nan bai zama wato ainihin annabi ba kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da nana Halima ta dauke shi sai zama wato ita kanta yanayin ta ya canja garin da ta je da shi sai garin ya canja albarkatun gona albarkatun yanayin duk komai albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi ita Halimatu Sa'diyya ya shafi garinta ya shafi waɗanda take tare da shi wannan shine irhas da Allah yake wa annabawa to sannan akwai karama din ita kanta gundarin karamar wanda shine abin da Allah yake sanyawa a hannun manzanninsa wanda ya saba wa abin da mutane suka sani khawarikul adat abin da mutane suka sani ya zama wannan abin ya zo sabanin abin da mutane suka sani kuma wannan abin ya zo ko dai da kalubalen ko ba kalubale to za su iya zuwa kafirai su kalubalance annabi kamar yadda kafirai suka kalubalance annabi sallallahu suka ce in dai kai annabi ne wannan dutsen yanzu muna so mu ga tsagi taguwa ta fito daga cikinsa kuma taguwar ta haihu yanzu ta yi ciki muna kallo kuma ta haihu muna kallo kaga sun zo da wani abu kalubalen da suke ganin cewa abin da ba zai yi ba sai kuma Allah madaukakin sarki sai masa kaga wannan mu'jiza ce da Allah madaukakin sarki yayi wa eh, annabi Salih kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Musa alaihi salam bayan matsafan nan sun taru sun jifar da igiyoyi kawai sun zama macizai ha annabi Musa ya ji tsoron kada abin nan da suka yi fa ya sa mutanen da suke gurin nan duk su bi masu sihiri fa aujasa fi nafsihi khifata domin ai ga mutane sun taru suna so kuma su bambance ne waye babba waye mai gaskiya waye ya kamata a bi ko to yanzu ga mutanen nan sun zo da igiyoyi sun baza su kawai sun zama macizai yanzu tsoron annabi Musa alaihi salam ya sani wannan abin sihiri Allah kuma ya gaya masa wala yuflihu sahiru haifu ata amma yanzu mutane awam suna iya cewa eh, lalle wannan abin gaskiya ne kafin shi ya nasa bayanin ma labari yayi nisa cewa ai waɗannan mutanen da suka zo abin da suka yi ya sa an tabbatar da cewa abin da fir'aun yake kai ya fi abin da annabi Musa alaihi salam yake kai to sai Allah madaukakin sarki ya ce masa jefar da wannan sandan nan sanda ne amma ya zama wato ainihin ƙaton maciji wanda ya zo ya cinye abin da su waɗannan masu sihiri suka kaga wannan ma'ajiza ce da Allah madaukakin sarki ya sanya ta a hannun annabi Musa alaihi salam dan ya tabbatar da annabtasa kamar abin da ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi in inshiqaqul qamar da kuma babbar mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi sallama. wanda shine alqur'ani wanda aka kalubalanci duniya mutanenta da aljanunta akan su zo da qur'ani irinsa duk da cewa larabawa sun yi fice a duniya wajen fasaha da salon magana da iya shimfiɗa zance amma suka kasa su kawo wani abu mai kama da alkur'ani saboda alkur'ani wannan mu'jiza ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce mu'jiza ita kuma karama shine wani abu da allah maɗaukakin sarki yake bayyana shi a hannun man ɗaya daga cikin ku wasu daga cikin managarta na bayinsa salihin abu na farko kenan da za a lura da shi shine a hannun bayin allah Allah madaukakin sarki yake bayyana da karama babu wani mutum wanda zai zo an san shi ba mutum ne da ake ganin sa ya zo masallaci sallah yana zuwa sallar jam'i ba ba mutum ne da aka san shi da amana ba ba mutum ne da aka san shi da kirki da sauran abubuwa na garba dan wani abu ya zo a hannunsa wanda yake min kawaratul adat a ce wannan abin karama ce a'a sai a hannun bayi wasu daga cikin bayinsa na gari wannan kuma yana nuna cewa ba wai dole bane dan a gane kai na gari ne waliyin Allah ne sai kai karama mutane da yawa bayan Allah na gari sun zo sun wuce ba su ba wani abu da aka gani na karama wato ainihin a hannunsu to wannan abin kuma ya zama da ya faru ba tare da kalubale ba ba kalubalanta sa aka ba An ce inda kai waliyi ne inda kai garcin bawa ne ai ka yi kaza ko kuma in ce musu zan muku kaza to wannan ba ba cikin abin da yake karama karama Allah madaukakin sarki ne yake duba wani lokaci wanda ya dace ya kawo wa bawansa wani ɗauki ya tabbatar da nagartarsa ko ya nuna matsayinsa a wajen Allah madaukakin sarki sai ubangiji madaukakin sarki ya zama da ya bayyana wannan abin a hannunsa wannan tun daga lokacin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun bayan Allah ma waɗanda suke kafin su kamar ashabul ka hmm. kaga mutum a tsarin ɗan adam bayan da za yi kwanta shekara 300 da wani abu yana bacci ko hmm. shekara 300 da wani abu mutum ya rufe ma hakkashin sa ma ya fari ya diddige amma su suka zo suna bacci kuma suka tashi suna jin cewa ma kamar da safe suka kwanta suka wayi gari da yamma wannan karama ce da Allah ya saka a cikin wato ga waɗannan bayan domin ya gaya mana cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim kaga kenan bayan Allah ne managartan bayi to in ka sauko tun da karama ake magana zuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi domin ana magana waliyai ai su ne farkon matakin farko ajin farko a walittaka su ne wato ainihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi domin ma'aunin walittaka shine ala inna awliya Allahi لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سوعي الذين آمنوا وكانوا يتقون فأقول أن آمنوا وكانوا يتقون سمد سوء saboda ka sune manyan waliyan Allah madaukakin sarki yasa Allah madaukakin sarki ya bayyana karamominsa a wasu daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama Abu Bakar Siddiq annabi sallallahu alaihi wasallama yayi baki sun zo yanda ake yi dama wani lokaci sai a rarraba su a ce kai wani ɗauki su wani kai wani tafi da su wani kai wani tafi da waɗannan a je a samar musu abinci saboda haka sai annabi sallallahu alaihi ya tura wasu daga cikin bakin nan wurin abubakar siddiq akan ya je ya kula da su shi kuma ɗan abincin da yake da shi abinci ne da bai fiye ya mutum ɗaya ya ci ba amma tun da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne umarninsa ne sai ya ɗauko wannan abincin ya zo ya zauna suka karanci duk lokacin da mutum ya ɗauki noma ɗaya sai loma uku ta karu a cikin abincin don lokacin da mutum ya ɗauki loma ɗaya sai loma uku ta karu a cikin abincin saboda haka sai zama sun gama cin abincin da kuma abincin ya fi ma na da yawa sai da abubakar siddiq radiyallahu anhu ya ɗauki abincin ya je kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan akwai waɗanda ba su abinci ba ga ragowa abinci wannan karama ce da Allah ta'ala ya bayyana ta a hannun wali milicin waliyan Allah lokacin sarki haka Umar al-Faruq radiyallahu anhu wata rana yana kan mimbari sai aka ji kawai yana cewa ya sariyat aljabala aljabala kai sariya ka bi wajen dutse zagaya ta wajen dutse amma bin Khattab ya sauko sabi suka ce a yana kana cin hudba kuma baya cikin maganar da kake a hudba mun ji kana ta cewa ya sariyat aljabala aljabala ce Allah ne haska min mu da suke da suke furs cewa ga wani waɗannan abokan gabansu da shi sun je sun yi kwantan ɓauna a ƙarƙashin dutse su ko ba san suna nan ba suna jira kawai musulmi su iso su yi musu ƙofar rago su afka musu saboda ka sai suka sai Allah ya nuna sai faɗa sai kuma Allah ya ɗauki sautin ya kai musu saboda ka sai suka sai suka ja da baya sai su ma suka zaga sai ka suka same su sun kwankwanta suna jira su biyo ta sai suka ji kuma sun afka musu da baya to sai zama labari ma ya shiga cikin garin Madina ana ta cewa to ai wannan ya ya kamata a jira tukunna a ji ba za a gazgata a ji me ya faru ba musamman munafukai na'am saboda haka lokacin da su waɗannan mayakan suka dawo ana Allah Allah a tambaye su bakin su yana rawa su ce sun ji muryar Umar yace ai wani lokaci ce ai muna mu ku tsaya muna da labarin da mu ba cewa da labari ce ai muna cikin yaƙi din nan kawai sai muka ji muryar Umar yana cewa aljabal aljabal to sai kowa ya shiru ma ba mu ba bukatar ka tambaya cewa ko kun ji muryar Umar ko ba ku ji muryar Umar ba to waɗannan duk abubuwa ne na karama wanda ubangiji madaukakin sarki yake sanyawa wato ainihin a hannun yake bayyana su a hannun bayinsa na gari ba tare da kalubale ba kamar yadda yake a wajen wato ainihin annabawa abu na hudu da ya kamata a fahimce shi wanda yake ana saka shi ko ana yana da alaka da siri shine istidraj ubangiji madaukakin sarki yakan bawa wasu daga cikin mutane ko ya bari wasu daga cikin mutane su yi wasu abubuwa mutanen ashararai kuma ashararen mutane sai a ringa ganin suna aiwatar da wasu abubuwa na ban mamaki wanda zai zai zama mutum ya gani ya ɗaga masa hankali ya ga cewa ga wannan yayi kaza yayi kaza yayi kaza da wannan sunansa istidraj sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi mati ubangiji ta lahi musu talala ne bai kamar sake sai su ta waɗannan abubuwan sai zama waɗannan abubuwan suna ƙara wa kansu nauyi ne kuma kasancewarsu ba mutuma ba mutanen kirki ba wannan ko kaɗan ba zai zama wani abu da yake ɗaga darajarsu ba domin duk abin da wani a mutum zai yi wanda zai zai saba abin da mutane suka sani to ba zai kai dujal ba ba zai kai dujal ba dujal zai zo bisa hadisai suka tabbata cewa zai zo ce da mutum ya yanka mutum ya ce kuma tashi sai mutum ya tashi ya zo gari ya ce ku yi imani da ni su ce ba za mu yi imani da kai ba garin duk shukokinsu su bushe inda suka yi imani da shi kuma su ga ya ta ta haɓaka a shi amma mumini in yi masa haka i kashe shi ne yanka shi ya ce tashi ya tashi ya ce yanzu ta yarda ni Allah ne ta yarda ne ma na ƙara samun yaƙini cewa kai dujan ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana da ba za haka saboda ka yanzu na tabbatar da cewa kai dujal ne ga kenan kasance dujal ba kafiri ne aisu wa rahmatullah duk abin nan da zai zo yayi wannan baya nuna cewa yana da wata daraja baya nuna cewa wannan ɗaukaka ce a wajensa baya nuna cewa yana da wani kusanci ko ya yake ko da sofa ne ne tsakaninsa da ubangiji maɗaukakin sarki to wannan yake nuna cewa kenan akwai sihiri abinda masu sihiri suke yi akwai kuma abinda yake karama ce Allah ta'ala yake bayyana ta a hannun bayinsa akwai abin da yake kuma istidraj ne ko da sun iya yin waɗannan abubuwa din ubangiji ta'ala ne musu istidraj ne to kenan idan muka komo kan abin da muke magana shine sihiri za mu gane cewa shi sihiri kamar yadda waɗancan suke samun ɗauki daga ubangiji maɗaukakin sarki masu sihiri kuma suna samun ɗaukinsu ne da taimakonsu daga shaidan daga shaidan wannan kuma asali ya samu bayan Allah madaukakin sarki ya kori shaidan daga iblis daga sama dalilin waye dalilin annabi adam alaihi salam yanzu kuma ƴaƴansa shine sune ne mutane banil bashar ko yanzu kuma ya sauko su kuma an saka su a ban kasa saboda ka yanzu ya tara shi iblis ya tara ƴaƴansa ya ce waɗannan mutanen sanadiyar su aka fito da ni daga aljanna saboda haka ku zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu tabbatar da cewa su ma ba su shiga aljannan nan ba saboda haka suka zo tun daga wannan lokacin waɗanda suka amsa wa babansu iblis da cikin shaidanu suke aiki ba dare ba rana tukuru don su tabbatar da cewa 'ya'yan adam ba su je sun shiga aljanna ba daga cikin aikin da suke yi shine wannan aiki na sa mutane su sihiri domin duk inda za a yi sihiri to za ka gani cewa abin da za ka biya kai da aka je ka je a yi maka sihirin da shi abin da wanda zai maka sihirin ya biya shine imani imani farko abin da za a nemi shine mutum ya yi shirka ya yi shirka da Allah madaukakin sarki wannan zai sa duk abin da za su yi su yi masa idan ma suna ganin cewa shirkan ba za ta yiwu ba to suna iya su sa masa wani kabira min al wani wani gingime man zunubi wani zunubi da za su shedanu suke cewa masu sihiri su yi ko su masu sihirin a sa su su sa waɗanda za a yi wa sihiri su yi wallahi bai da daɗin ji yana da wahala faɗa daga cikin irin abubuwan da suke nema a yi musu din nan bayan shirka suna suna sa mutum ya yi kabira min al kamar su ce mutum sai ya je ya yi zina da muharramarsa ko uwa ko ‘yar uwa ko ‘ya su ce mutum ya yi zina da ita shine biyan abin da zai biya ko kuma a ce mutum ya je ya sadu da iyalansa a ramadan ko ba matafiyi ba wani lokaci da kunne na ji wani malami ana yi masa tambayoyi a rediyo wasu mata suka bugo suka ce su su uku ne a wajen eh, mijinsu amma tsawon shekara mijinsu ba ruwansa da su sun yi korafi sun yi ba ruwansa da su a matsayinsu na mata a matsayinsa na mijinsu suka ce amma ana cewa yau ramadan to shi kuma lokacin da zai zo ya ce dole sai ya nemi su kuma ba da daddare ba da rana Allah kuma ya sani cewa ba ma cewa ko mace ta yi al'ada ta yi wanka ita na da da'a'a. sai ta tabbatar da cewa suna azumi saboda irin wancan shi kuma kuɗin da aka ce biya kenan wani a lokacin za a ce ma ya sha giya ya sha giya da ranar ramadan wani za a ce ga wani abu na na wanda zai masa sujjada wani lokacin kuma alkur'ani ayoyin alkur'ani za a ɗauka ko dai a rubuta su da jini ko a rubuta su da bawali ko a rubuta su da bayan gida wani lokacin a sa mutum dole sai ya wani boka yana ta kokarin yadda zai bar ya gaji da bokanci saboda shi ma ba daɗi ke ji ba kuma wallahi duk gaba ɗaya masu tsiri ba cikin kwanciyar hankali su ba wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka cikin tashin hankali suke ɗaya daga cikin tashin hankali su shine bari ka ji cewa in an ba su aljanu su ringa musu aiki to su ba aljanin asali wannan ya turo su iblis babban su ya turo su ku je ku yawa ne hidima saboda ya yi mana hidima ko zai dinga mana hidima to su ma suka zo sai su ce to ai wancan babban ne kai kake wannan yanka wancan babba kake wa wannan sujuda wancan babba kake wa kaza mu ma menene namu yace a irin wannan shi wannan aljannin da aka turo masa ya ringa masa hidima sai shi shi abin da yake so kawai ya ringa yin luwadi da shi duk ran juma'a kuma daidai lokacin sallar juma'a ba da safe ba ba da daddare ba saboda dama abubuwan da za a ba mutum wani lokaci za a gani sai an nemi wani lokaci mai alfarma mai daraja sai an nemi wani guri mai girma mai daraja sai an nemi wato ainihin wani lokaci mai girma mai alfarma mai daraja shi sa nace wasu abubuwa din da irin ake sa mutane su yi irin waɗannan abubuwa wallahi yana da nauyin faɗa. amma tun da wuri ne na ilimi kuma dan a ja hankalin mutane ne mutane su san abin da ake ciki kuma in irin wannan ko wani ya ji ko ya ga wani yana yi ya san yadda zai bayani masa cewa wannan abin ba daidai bane ba da daga ce abin da ake faɗa shine akwai waɗanda abin da ake nema a wurin su shine a ce mutum sai ya tafi makka garin makka sai ya je ya yi zina ko ya yi luwafi da hafizin alqur'ani wanda za a luwadin da shi ya zama hafizin alqur'ani shi in an samu wanda ya qira'at an fi son wanda yake da qira'at qira'at an fi son sannan inda za a yi luwadin da shi ya zama ana kallon ka'aba kuma in an gama a haka ko a lura a yi da shi wanda ake da wanda ya su je su yi dawai wannan ɗaya daga cikin ko irin abubuwan da masu sihiri suke neman waɗanda suka je gurin su suna neman biyan bukatar su yi musu kenan su ma suna akwai abubuwan da ake nema su ko da da su ma an aka zuwa ce sai kun yi irin waɗannan abubuwa din su sa mutane cikin luwaɗi su sa su cikin wato ainihin aikata zinace zinace da sauran miyagun wato ainihin al'amura da suke sa su su sa Imam Shafi'i rahimahullah yake cewa duk wani abu da ka gani mutum yana yi wanda yake ana ganin sa ana tunanin ko wani abu ne na ɗaukaka ko wani abu ne da yake da alaka da kusanci ga Allah madaukakin sarki saboda wani abu da ake gani da hannunsa a cewa ne gobe da nisa ne mana in dai ka je sa, ko da ce maka yi zai maka addu'a ya ce ai wannan addu'an da za a yi kafin gobe komai ya tafi to wannan ɗaya daga cikin abin da zaka gane matsafi kenan duk wanda ya baka garantin cewa ka je an gama wa yake gama Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba sun shiga wani hali sun yi addu'a sun yi addu'a sun yi addu'a Allah bai ba su abin ya amsa bai aiwatar musu da abin da suke roƙo ba kaga abin da Allah ya zinyo ce a ta ya kula rasulu mata nasrullah mata nasrullah yaushe yaushe wannan nasarar za ta zo mana ne kafin wannan sun yi addu'a ko ba su yi addu'a ba amma ka ji abin da suke faɗa da ka duk wanda zai ce maka gobe ko abinka ne ai baka cewa tabbas zai ta ce insha Allah da je gobe zan baka abu kaza insha Allah tana wanda zai ce maka gobe ai za a yi waɗannan abubuwan saboda kaga wannan ba Allah yake roƙo ba ke domin Allah kake roƙo ba ba wanda zai sa ubangiji cewa sai an yi sai an yi kaza ko da su sukan suna ikirarin cewa suna wa Allah ya yi abu da a cikin bayanin da suke yi na cewa ku me hikimar a ce kun zo wai kun ɗauki alkur'ani ko raba shi izu talatin talatin ku hau kan izu talatin da kafa ɗaya ku hau kan izu talatin da kafa ɗaya kuna faɗar wasu abubuwa kuna yin fitsari me wannan kuke yi sai suka ce ai wani abu ne na hikima me hikima a cikin nan ce ai Allah yana kishin alkur'aninsa saboda ka idan muka zo muka tattaka alkurani sai mu ce ba za mu bari ba Allah sai kai mana kaza saboda ka Allah kuma saboda kishin alkurani sai a kwada sai wannan abin saboda ya ce ci alkurani sa ta ji wuta. karun da to yana yana abin nan ba Allah ya ce fa khasabna bihi wa darihi al-ard kana ka zaka wannan Allah bayan da bayan da zai da kai bayan da Allah zai in in kana zaune ne kafin ka tashi kai Allah ya sako maka paralyze duk ka ya daina motsawa ba to su haka su saboda shaidan ya ne musu wayanna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadiluku sai suke suke fadan wannan suna cewa saboda kazani saboda kaza shi sa duk wanda yake yin wani abu in yace Imam Shafi yace to ka auna aikin sa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'ar Allah idan ayyukansa sun dace da shari'ar Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna cewa wani mutum ne wanda yake yana da kusanci ga Allah in Allah ta'ala ya hore masa amsar addu'a akwai bayinsa waɗanda Allah ta'ala ya ba su wannan daraja to in sun yi addu'a Allah zai amsa kamar waisul qarni amma waisul qarni bai taba da wannan cewa aini ka je zan maka addu'a kaza inda an maka saboda ya san Allah ne yake amsa in Allah ne yake amsa kuwa sai dai ka roƙe shi lokacin shi kuma ya faru ma yuri ya fa'alu ma yasha ba da ladiya to wannan sihiri a tarihinsa a gurguje ya fara ne tun daga farawan dan adam a ban kasa domin dan adam ya fara a ban kasa shi da shaidan kuwa bin ce shi duk abin da ake yi na sihiri din nan wani abu ne wanda yake shaidan yake kulla shi saboda ya hana mutane su zama da sun sami rabauta da shiga aljanna tun da ya zo aka dawo a cikin kulle-kullensa yake kullawa mutane su yi abin da yake na sihiri ne don ya raba su da Allah madaukakin sarki shi sa zamanin annabawa da yawa da an samu abubuwa na sihiri shi sa hikiman Allah madaukakin sarki kamar yadda yake ba wa annabawa mu'jizozi akan abin da su mutane suka fi kwarewa a kansa kamar mutane annabi Musa kaga sun kware akan akan abin da ya shafi sihiri shi sa sai aka zo musu da abin da ya wuce sihiri shi su da kansu suke cewa kai mu mun kasan sihiri mu ne karshe dama an ce arjih wa qahu wa arsil fil madain hashirin ya'tuka bi kulli saharin wanda ya kware ya iya to su aka tattara a wannan gurin suka ga abin da annabi Musa yi suka ce wannan ba sihiri ba ne saboda haka walqiya saharatu sajidin shi suka yi suka sallama a wannan wato ainihin lokaci din haka nan lokacin annabi Sulaiman su ma mutanensa akwai wannan wato ainihin kwarewa a cikin abin da ya shafi sihiri saboda mutane ne da aka yi rayuwa a lokacin ma da aljanu waɗanda su suna suna da iko kamar irin aikin da suke wa annabi Sulaiman na lahu ma wa min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiya sai zama wannan shine kusan abin da yake cin kasuwa a wannan lokacin idan Allah maɗaukacin sarki ya dankwafe duk waɗannan Allah ta'ala ya sa lokacin da aka zo ana magana waye zai zo ya je zo da gadan bilqis ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni musulmi. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم إليك قبل أن تقوم من مقامك kafin ka tashi ko ka shiga gida ka dawo ka zo ka tarar da shi ana kuma ga shi ya ce yana lagos yanzu a ce to kafin ka tashi ka koma ka zauna za ka gan shi a nan gaban ka kaga wannan ai karshen yadda za a yi nuna isa da abin nan to don ubangiji madaukakin sarki ya nuna cewa isa tasa ce kuma sai wanda ibawa shi sa sai ce abin nan shi قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك wannan malamai da yawa suka ce wannan fa wanda ya faɗi wannan annabi Sulaiman ne annabi Sulaiman ne da kansa yace ana atika bi ba ba Asif bin Barkhaya bane kamar yadda ake faɗa a saboda in allazi atainahu wanda waye a lokacin annabi Sulaiman kuma za a bashi ilimin da ya fi na annabi Sulaiman akwai babu kuma shi sa falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hada min fadli rabbi liyabluwa man liyabluwani ashkura ma dan ya gwada ne ya gani zan gode masa ko kuma zan gode masa so haka ubangiji madaukakin sarki wanda yana nuna cewa tun a baya irin wannan kasuwan sihiri din ta ci haka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka faɗa cewa sihiri din nan wato yana da cikin abin da ma suka yi ta jifansa da shi innahu fakkara wa qaddar wa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar fa qala in hadha illa sihrun yuha kaga jifansa suka yi da sihiri ba samu cewa wata wata daga cikin bayi ta yi wa nana hafsa ma sihiri har ta sa kashe ta wani yayo kuma wani daga cikin sabbin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma jundub bin ka'ab yayi masa yayi masa sihiri shi sa Umar bin Khattab ya umarni da cewa uqtul sahira was sahira duk inda goga mai sihiri namiji ko mace ko kashe shi to wannan ya nuna cewa har lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa wannan lokacin mu wannan za mu gani a takaice dangane da abin da ya shafi lokacin amma yana da kyau mu san nau'o'i na sihiri wanda mutane suke sihiri akwai sihiri alhaƙiƙi almu'athir sihirin da yake na hakika wanda yake tasiri wanda eh, Fakhruddin Razi ya faɗa cikin tafsirinsa ya kawo su da yawa kuma Ibn kafir shi ma ya naƙalci, wannan ah, ya yi maganganu da yawa akan wasu daga cikin wato nau'o'i din amma daga cikin manyan nau'o'in sihiri wanda yake da tasiri shine wanda ake yi wannan da muka faɗa wanda ake neman taimakon aljanu da shaidanu yadda za su zo su yi wa mutum abin da yake nema shi sa za ka samu cewa akwai waɗanda suke masu sihiri waɗanda ma suke kuzu suke tunkaho kan cewa abin da za su yi ɗin nan za su yi ko Allah bai so ba a nan yammacin Kano an yi wani wani mai sihiri da ya shura wanda yake shi a lokacinsa in ka ji wajensa zai ce maka to allah naka ya kasa sai ka amsa sai ka ce eh ya kasa to sai ce maka to za mu yi ko bai so ba a nan kano aka yi shi wani yana ba da labari ya ce ya je wurinsa wani dalili ya sa wani ya dauke shi ya tabi da shi ana bi layi ya ce ya ga wani a zaune a gabansa ya ce ah, kai ina ragon da nace ka kawo ya ce ga shi nan aka yi wani rubutu aka wanke aka shashafa ragon ya dauko ko tabbatan ya yadda kika ragon ragon ya fadi sai juya yana magana da wani kuma can sai ji ya ah, kai baka tafi ba yace yace ai baka ce tafi ba yace ah, tunda ka ga ragon da ya mutu ai shi ma ya mutu ce wannan mutumin da kake magana ai ya mutu tunda ka ga ragon da ya mutu ce to kai ma to kai kuma ba yace jaki kace in kawo yace to ka tsaya a yanka jakin jin biya zuba jikinka har aka zo kan wannan aka ce to kai ko fa ce ba na zo da shekari ka kawai ce Zai da ya in ce masa kai in ana neman duniya ba a yi waige-waige eh, idan dai ana neman duniya ba a waige so duk masu neman duniya aka suke ba su waige amma wannan mutumi din wato sa Allah madaukakin sarki ya fara hada shi ne da bayan sarki kafin hadu da bayan Allah zabaniyan sarki zabaniyan sarki a haka suka kashe shi a banza haka ya mutu kuma wato abin da ya janyo rigima ta hada su da wani ya ba shi kudi ya masa canji ya cinye kudin ya ringa ce masa kai wallahi zan lalata ka a shi dai tunda ya karbi kudi ya yi banza da shi har karshe zo yana neman sulhu shi ne aka ce masa ai ga yadda zaka yi ga yadda zaka yi ga yadda zaka yi wanda yake wancan abin dan ka gane cewa wa ma hum bi bi min ahadin illa bi idnillah shi sa babu wani abu da zai sa ka ji tsoron duk wani mai sihiri domin in ka ga abin ya same ka na wannan sihiri to dama Allah ya hukunta wannan abin zai same ka in ba haka ba akwai mutane da yawa ana nan ana yi musu sihiri wallahi ba su san ana yi ba wai ko a jiki na mun tsini ka kausa kullum yusibana illa ma kataba Allah lana wa maulana wa ala Allah falyatawakkal to akwai wannan wato ainihin abin nan din wanda za su nemi da taimakon aljanu su yi musu irin waɗannan abubuwan kuma da irin wannan ne suke yi wa mutane abubuwan da suke suke wato ainihin rufe musu idanu sai zama ɗauka shiga <laughs> eh, akwai abin da suke su rufe wa mutane idanu saboda mutum ya ji ce ya sallama musu idan baka yi imani da cewa Allah shi ne mai yin komai ba irin waɗannan mutane suna iya su maka wasa da imani saboda wasu abubuwa da suke wato an ce akwai akwai wani mutum eh, da aka yi masa sata sai ta biyo wajen irin waɗannan mutanen ya ce musu lala an masa sata ne yana so ya san waye masa sata sai mutum ya ce masa ka je waje kaza wanda ya fara shigowa gobe da safe shi ya yi masa sata mutum ya tafi da sassafe ya tafi je yana jira sai da sassafen nan ku sai ga wani ya shigo sai ka ya tashi ci kwaikwayo ya ce kai ka sace min abu kai ce kai ni ban taɓa ganin ka ba maka ce ni na sace ce wallahi ka sace magana a hankali an kai mutane suka taro kai ya kai san shi ya sace me yasa ma ka bar shi ya sace in san shi ya sace a malam ya ce shi ya sace dan da malam ya ce shi ya sace to ko shi ya sace rigima dai har ta tafi wajen 'yan sanda 'yan sanda suka kasa warware matsalar nan aka tafi wurin alkali alkali ce a ah, wannan ina shaida kai ce ban da shaida to aka kasan malam ne ce shi ya sata to shi malam ya san gaibu ne wannan malami ne hada wannan rigima a ji a zo da shi aka tafi aka je aka kawo mutumin nan mai matsafin nan aka zo da shi aka ce kai kai kace wannan shi sata wannan kai ce eh shine satan masa kasha ya kai ka san shi yace shi ya satan masa tunda ce shi ya satan masa ya satan masa alƙali ya fusata yace a ah, to yanzu ni ne yi da zan fito daga gida in ka san abin da aka yi ba ba ka ne ce eh matan ka hudu da kuma za ka fito ka ba wa kowace mace dubu ɗaya sai kuma bayan ka yi sallama da su ka zagaya ka ƙara wa amarya dubu ɗaya <laughs> sai alƙali ce to kai kai ɓarawon banza je ka ba shi kayansa <laughs> ba da lada me yake hukunci cewa wannan lallai barawon ne da yanzu yana tabbatar da cewa abin da bokan nan ya faɗa haka ne me ya faru tunda aljanu sun ba shi labari tunda sun san abin da zai sun je sun samo labarin mai alkali yake cikin gida sun zo sun gaya wa boka to irin wannan in ba a sami mai imani wanda zai zauna akan imaninsa ba sukan iya su yi abu wanda wato ainihin zai ɗauke hankalin wato ainihin mutum to akwai <laughs> abubuwa da yawa amma dai eh, a ƙarshen ƙarshe shine ya kamata mu san hukuncin shi sihiri wannan ko ba fada ba in ka kalli yadda abubuwan da aka fada ko yadda ake sihiri ka san cewa sihiri haramun ne kuma jamhurin malamai sun tafi akan cewa duk wanda yake yin sihiri kafiri ne domin Allah madaukakin sarki a cikin ayan da ya magana akan sihiri wata ba'u ma ta shayatin ala mulki islam zuwa ƙarshen ayan za ka iya cire kafircin mai sihiri a wurare daban-daban Allah ta'ala ce wa ma kafara Sulaiman da suka yi zargin cewa annabi Sulaiman yana sihiri Allah ce wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru sai shaydanu su ne suke sihiri kai wannan ya tabbatar da kafircin eh, yin sihiri kenan so Allah ya ce kuma inna ma nahnu fitnatun fala fala karkai sihiri karkai kafirci sannan waɗanda suka yi wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min duk wanda ibada imaninsa shine siyayya cinkiyayi duk wanda ya bada imaninsa a wajen mai sihiri ya karbi abin da mai sihiri yake yi to wannan ma lahu fil akhirati min khalaq ya siyar da imaninsa ya siyar da aljannarsa a baya da rabo a aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Abu Huraira da Imam Bukhari ya fitar da shi ya irda abubuwa guda bakwai ice sab'ul mubiqat wasu abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum masu turmusa mutum a cikin wuta da ya ce ashirku billah sai ce asihir shine na biyu a mataki na biyu kaga wanda yana ƙara tabbatar da wato ainihin kafircin mai sihiri yana da alaka da kafircin mai sihiri zuwa wajen mai sihiri itanil itanil eh, abin nasahir kahir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man a cikin hadisin muslim man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal salatuhu 40 yawma wanda duk yaje wajen boka ko dan dabo ko mai tsafi ko mai sihiri ko mai bori ya tambaye shi ya nemi taimakonsa ko ya tambaye shi dangane da sanin wani abu na gaibu da shi ke da sani Allah ta'ala ba zai karbi ibadansa sallansa ta kwanaki arba'in ba haka irin wannan hadisin ya zo ta من أتى كاهنا فقد فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يا ثابت أبين دا أكا سوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم an ce ayi yi magana dangane dan kaɗan dangane da yadda sihiri yake a ƙasar hausa lallai akwai sihiri a ƙasar hausa ai kowa ba da ya tashi ma ya ji cewa asalin gari da barbushe ne da tsumburbura ko me yake wa tsumburbura bauta mata yake Sai bayan wannan ko da ya wuce da mutane suka shiga addinin musulunci akwai burbushin waɗannan abubuwan da suka ci gaba da su kafin ba wasu sababbi su zo musu waɗanda suke aikata irin waɗannan abubuwa na tsaface-tsaface kuma za mu gani ma ƙasar hausa da girman malantarka ne iya kudin botanka ya ce ah, a ba dama ne babban malami ne saboda me ya yi boto wata mata tana zuwa wajen wani malami da ta kai ɗanta almajiranci kullum ta yi sai ta taron malamin yana cin naman sa da kaza abinci da kaza da shekarar ba ran nan ta gaji ta ce wa malamin ashar makalla yaran nan ni kullum na ga tuwo suke ci kai kuma sai in ganka kana cin kaza kullum zai dariya eh yi mata shiru sai da gama cin kaza ana ba da labari ana so a nuna wai yanda malinta take sai da tattara ya gama cin kazan sai ya tattara kashin kazan sai ya bigi kashin kazan sai kaza ta tashi yace danki zai iya yin haka tace a ba zai iya yin haka yace bai kai ci kaza ba to kaga ana lissafa ba girman kaga wannan ai tsabi ne ai tsabi ne mutum ya tattara kashin ka to amma wanda ana ga lalle ita ma ta sallama cewa lalle wannan babban malami ne wanda ɗanta bai kai wannan matsayi din ba to wannan tsafi din a ƙasar Hausa akwai shi ana kiransa da sunaye daban-daban bori wato bokanci rufa'ido dabo bugun ƙasa maita da sauran irin waɗanda har maita duba da sauran waɗannan abubuwa ne har istihara wannan istihara din da ake ga ce za a ji wajen malam wane masa istihara to babu wani wanda aka ce ka je maka istihara inda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko Abdullah dan Umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana istikhara kamar da yake koya mana suratul fatiha sai da ka je wajen wani a dakko carbi a ce kama daya sai ka kama daya ɗayan da ka kama sai a fara lissafa Allahu Muhammadu Jibrilu shaidan Allahu Muhammadu Jibrilu shaidan har a zo kan wanda ka rike in wanda ka rike shaidan da ce kai wannan abubuwan tabatar da tunani ba zai yi ba wayan kuma jibril ya ce zai yi amma akwai wahala ce in kuma muhammadu ka ya ce to abin zai yi amma dai sai an dan in Allah ne ya ce wannan abu wannan duk gaba daya yana cikin sihiri yana cikin bokanci yana cikin dabu ko a ce kawo sunayen ka kawo sunayen wata kawo sunayen mata kawo kaza duk waɗannan abubuwa suna cikin dabu kuma waɗanda ko an mutane da yawa nau'ikan mutane sun sami kansu a cikin abin da ya shafi na tsafi a da da yanzu musamman masu mulki masana attajirai mata musamman yanzu za mu ji ƙarin bayani daga wajen mai magana na gaba insha Allah matasa saboda neman kuɗi mutane nawa aka kama sun yanke kan yara ko sun yanke wani yanki na jikin mutane wanda tsafi ne za a ji a yi da shi har ma ɗalibai shine ake samun kungiyoyi da yawa a cikin makarantu kungiyoyin asiri Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya kuma wato waɗanda suke cikin Allah madaukakin sarki ya ceto su ya ganar da su ya sa su bar wannan hanyar su dawo kan hanya na dauki ba da <laughs> alhamdulillah masha Allah tabarakallah mun ji irin sako da guri da malam ya zo da shi akan abin da ya shafi sihiri muna fatan Allah ubangiji kiyaye abin da ya shafi sihiri an wani da ya samu nisance shi kuma na nisanci wanda yake idan kuma su ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ya karantar da mutane yin addu'a shi Qur'ani ya karantar da mutane addu'a sunan manzon Allah ta karantar da mutane addu'a Allah ta karantar cewa idan mutum yi addu'a ya ɗayan zai samu ɗayan guda uku wanda in ma a amsa masa nan gidan duniya in ma kuma Allah ubangiji ya jinkirta masa wannan sai gobe ranar lahira in ma kuma Allah ubangiji in ya ga dama ya maida masa wannan abin ya kankare masa wani zunubi ya canza masa wata sayi'a ya maida wata sautar kyakkyawan abu kenan wannan shine sunna shine kuma kayyata Allah subhanahu wataala akan abin da ya shafi addu'a babu wani dan adam da bai da bukata babu wani dan adam da baya jin tsoron wani sharri ko fitina to lokacin da kake da bukata Allah ubangiji zaka gaya wa shi kuma zai biya maka bukatunka wanda kai jin tsoron sharri kuma Allah ubangiji zaka gaya wa shi zai nasartar da kai daga wannan sharri hatta annabawan Allah da mabiyansu sun shiga cikin irin yanayi sun daga hannayensu kuma sun roƙi Allah subhanahu wataala amma bai nusu ba kowane annabi ko kuma kowane mai addu'a Allah rubi masa waina yankan wuka wai take roƙa take ba shi ba shi yasa rubu ke cewa hatta idza sai asa rusulu wa zannu annahum qad kuzibu Allah ta ja'ahum nasuna fa nujiya man nasha wato za su yi ta addu'a su ta roƙon Allah har su a matsayin su na annabawa har sai sun yi tsammanin kamar cewa ba za su samu bukata wurin Allah subhanahu wataala Allah wani sai ya kawo musu kogi bayan an sha gurmaya an sha wa musu wannan Allah yana yi ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala za mu ji ko mai malam bai dora kan bulle shi doktor ya faɗa. shi malamin na gurbe magana shi ne professor Abdulkadir Ismail wanda sun yana a Kenya cho Asal cuma kamu jangan bilang insya Allah. Assalamualaikum. Mèo đây thứ gì? Đầu tiên mình mới lên là bạn. Ờ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tare na ci lokaci ba tunda daga dare na kokari zai magana akan bangarori أكو ɓangare na farko mai illolin wannan sihirin duba da nau'ukan da ake yin su sannan abu na biyu shine waɗansu abubuwa wato sababbi da ake yi waɗansu suna da su a cikin gidajensu waɗansu suna da ko ba su kula ba wanda kuma nau'ukan abubuwan sihiri ne da ake amfani da su sannan kuma abu na ƙarshe zan faɗa ya awarware a sihiri da takaici abu na farko mafi girma wato ɗaya daga cikin wato mafi girman illar sihiri shine mai da mutum wanda ya je nemi a yi masa da kuma wanda yake yi a mai da wato sun zama kafirai kuma ba su da rabo a lahira wanda malam ya riga ya yi magana a kai saboda haka ba zan tsawaita na biyu shine wato raba tsakanin mutane mafi girman rabawar shine raba tsakanin mata da miji kuma wannan abin ya yaɗu da yawa ya yawaita za ga cewa mace dan an yi mata kishiya za ta tafi nema a'a wani yana biya ga matar wani kawai bari ya je ya yi lallai sai ya aure ta ko kuma a wani ya fara nema haka kawai wataƙila ko late koma ne ko wani abin ya zo bar ga cewa ya dai yi ya zamanto ko ruwan can sai ya zamanto ayi wannan kuma wannan wato ya yaɗu barnar kuma tana daɗa ƙaruwa ina tana barin ba da kissa guda ɗaya wannan babu a wata mata da ta buga a gidan rediyo tana tambayar wani malami tana cewa ita ce aka aure ta matsayin amarya ka aure ta matsayin amarya su take tunanin ya za ta yi tattar da wannan uwar gidan ta tafi wajen irin waɗannan matsafan sai suka yi mata asiri abin asirin da ta yi shine ba wai mijin ma ya kore ta ba sai aka jefa waccan ita uwar gidan sai ta fara neman maza tana gidan mijin tun abu yana ɓoye miji bai sani ba labari ya ɗan fara bayyana tana fafin maza ita kuma tsafi ya kai mata to wannan tsafin sai zaman to ya bita daga fara ana ba a gane ba har sai abin ta ya fara fitowa fili kuma tana da 'ya'ya 'ya'yan hawaɗin sun yi girma daga nan shi kenan sai abu ya girma ba. mijin ya ga ba zai iya zama da ita ba ya kore ta yana korarta wato sai abin ta idan da girma kyauta za ta je ta ba da kanta dan a yi lalata da ita kuma 'ya'yan nata suna gida har ita amaryar shi ne take tambayar malamin take ta malam na yi wannan abin amma ni ma yanda na ga waccan baiwar Allah ta shiga abin nata yana gaba gaba ni ma abin ya fara ban tsoro ya zan ya zan har ga ta je fata a cikin ko ta je wajen wannan bukan ba lallai iya fitar da ita daga cikin waɗannan abubuwan dan kawai ya zama ta zauna wannan misali ne daga cikin misalai na cewa ana raba kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana cikin alqur'ani kamar yadda malam ya faɗa wa mahum yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa mahum bi barrin bihi min ahadin illa bi idhnillah yata'allamuna ma yadurhum wa la yanfa'uhum abu na biyu shine wato cutarwa da yake shine tsafin haukatarwa akwai tsafi wanda ake sihirul junur tsafi na idan a haukatar da wani kwanaki ina kallon wani wanda yake da page a facebook yi wani zane waɗansu abubuwan ba zan faɗi page ɗin ba saboda kar wani je shi sai yake cewa in so kake ya zamanto a kan kujerarsa a cire shi in so kake a gama da shi ka duk gaba ɗaya ya faɗi abubuwa da yake yi marasa kyau kuma ya tallaye kuma a facebook ba ba ɓoye ba da abubuwa da yawa da yake yi a ciki yana talla yana faɗa saboda haka in haukatarwa kake so in a batar da shi wanda da an dade da ana yin waɗannan abubuwan to wannan sihiri na janyowa mutum ya zamanto an wato juyar masa da hankali ya zamanto ya fita duk da dai mai sihiri da wanda ya je aka yi sihirin nan duk abin da wannan ya rasa duk shekarun da zai yi alakin akan wanda ya je ya sanya aka jefa shi da shi da wannan matsabo duk daina sallar da ya yi a kansa dukkan barna da ta ya zamanto ya aiwatar da zai kisan kai ko wani abu a matsayinsa na mahaukaci lakin na kan wancu to kuma dan Allah to zarta ƴaƴansa danginsa ƴan uwansa duk gaba ɗaya wannan kadai tashin hankalin bai isa ya zamanto mutum yi wa kansa faɗa ya zamanto bai wa ɗan uwansa wannan asirin ba yana daga cikin illolin siri shine a haukata mutum ko a hana shi wanda kuma wannan abin mamaki shi yana ga cewa waɗansu har a makaranta wai wani ya fi yin ƙoƙari ko kuma a wajen aiki an fi son wani a kaina sai ga cewa mutum bari ya tafi ya je mar sihiri yawanci da ana yin kuciya ya eh, misali mutum ya bar gari ya zama to ya haukace ba zai ma iya sanin sunansa da danginsa ya manta komai nasa kun da da iyalansa da 'ya'yansa amma shikenan ya ce wannan daga cikin illoli da ake yi kuma wannan abin sai abin da ya karu ba abin da ya ragu akwai sihiri na cutarwa manufa sanya cuta a a yi test a a duba asibiti a ce ba komai amma ita tana jin wahalar da take ji a yi a a kasa gane akwai wanda take gaya ba ta ce sai mijin zai shigo gida sai kawai sai ta kama rashin lafiya su biyu ne yana fita sai ta warke to kaga wannan mijin in ba Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya to ya dau matakin ne sai ya ci ai da gangan kawai ba ta san abin kuma irin wannan har a neman aure da an zo wane ya zo sai ga cewa wance ta fadi saboda shi wanda yake so a bashi za ga cewa shi wannan zai je wannan tsafin sai ya to ba za ta ƙara samun lafiya har sai an juya an canza an ba wancan wannan ana kiransa sai rulmar wato a sanya wa mutum rashin lafiya ɗaya ga mutum wani lokaci yana jin abu a cikin cikinsa ko kuma yana jin abu a kansa ko kuma gaba ɗaya in zai zo akwai wadda za ka tana ba da labari tana gaya wa cewa idan ta zo za ta shiga ɗakin da mijinta yake shi kenan sai ta kuma rashin lafiyar sai ta zama to kama ta ciwon kai da zazzabi da abin da nan da nan sai ta koma ba za ma ta iya tunkararsa da ya fita ko kuma ta koma ɗakinta sai ta dawo daidai ta ƙara shirya za ta koma sai abin ya ƙara dawo mata a nan komai ba wani lokaci saboda a raba tsakaninsu wani lokaci tsakanin ɗa da uba ana yin wannan abu musamman idan ya zamanto 'yan kasuwa ne ɗan ya zamanto nagartacce ne a kasuwa kawai idan ya taso zai tafi kasuwar zai zamanto rashin lafiyar sai ta buge shi wannan ana kiran sirrul junun wanda yakan janyo waɗansu ya zama tusi na Aisha radiyallahu anha akwai baiwa ta bai mata irin wannan wanda a ƙarshe wanda na Aisha radiyallahu anha aka ce a je a kira wance wannan wance din wato baiwar ta ce ita kuma abin da yasa wai ta yi saboda na Aisha ta ce ta yantar da ita idan ta mutu wanda ake cewa wanda ake cewa abin da wato dabbar akwai bawa da zaka ce to in na mutuwa ne na yanta shi kuma ya halatta a musulunci ikila ta tusha min sa bayan an ce mata ai wanda ta yi din nan ga alama kaza da kaza za a gane aka je aka kira ta ce eh wallahi ni ce ne me yasa kika ya ka tsawo oh, wani so nake ki mutu saboda zaman to intruciya ba ka kuma kasuwanni ba ga cewa ana yi dan wane kau idan ya kau ni ne zan zaman to a wannan matakin ba ga cewa irin wannan abin kuma yana daɗa karuwa musamman mutum yana manaja ko yana waye waye wani ya to a kawo shi akwai sihirul mahabba al'atfu kamar yadda ake rabawa akwai kuma yadda ake hada wato mutum ya je yi asiri sai ya to mutum ko a ji cewa ana son wanda ya yi asirin wanda tun da yana nan da tun da yana nan mahadisai sun zo wanda suka haramta wannan daga cikin alamomin da za ka iya gane wannan ba da wani haka kawai saduwar ta yi yawa da ya fita ya dawo sai ya nemi ta wataƙila ta an yi asirin akan wannan ko kuma ya zamanto ba zai iya haƙuri ba da ya fita ya dawo da ta ce za ta tafi gida sai ya zamanto gaba ɗaya ba shi bane da ta tafi unguwa sai ya zamanto duk inda yake ba shi bane misali bai san abin da yake ba ko kuma ya rinka yi mata makauniyar biyayya ya za a ce wataƙila tana hannunsa da mukulli da waɗansu abubuwa da idan a ce sai abin da ta ce kanka yau babarka kaza sai ce eh kuma ya biye mata wannan sihirul mahabba ne amma a cikin zuciyarsa da za a bar shi ba wai kaunar ta yake ba amma babu yanda za babu yanda ne akwai ɗaya daga cikin nau'ukan sihirin wanda shi ma cutarwa ne wanda ake kiransa sihirul tahid wato shi sihirul tahid yan wato lalatattu ne barnatattu waɗanda suke suka shahara da fasikanci rawan fasikanci masu neman maza ko masu neman mata sai a hayyaje mutum manufa a motsa shi sai ya je ya yi lalata da wani ibn qayyim ya kawo labarin wani saurayi mai tsananin ibada sosai san shi da ibada cikin rawdul muhibbi da ibada sai wata mata ta gan shi ta kuma girme shi kuma ta san ba auren ta zai ta yi ta yi juyin duniyar nan ya lalata da ita sai zaman to bata yi nasara ba sai ta je wajen wani matsafin sai mata tsaya yaron nan yana zaune tare da shi da babansa sai ji kawai in ba tashi ya je yayyai lalata da wannan matar ba hankalin ba zai kwanta imaninsa kuma yana nan saboda a cikin zuciyarsa ba aka yake so ba amma ƙarfin tasirin wannan abin sai fara jansa sai yake cewa babansa kamar yadda mun kaimi yake faɗa yace ya kayyidi ne. baba ya kai babana samun sasari ka ɗaure ni sai da babansa ya ɗaure shi ya rinka fusgar wannan sasan yana fusga kamar zai tafi daga ƙarshe dai kawai yaran na mutuwa yi saboda abin ya fi ƙarfin yadda zai ja shi dole sai ya tafi ɗin amma bai tafi ba shi ne dalilin da ya sa waɗansu za a ga cewa idan sun zo za su yi wani lokaci shi ne za a ce an sa a ido suna kiransa kifil ko wani abu makamanta ta kalle ka kenan sai mutum sai ba zamanto mutum saboda haka sai ka san addu'ar da za ka yi shi ma din akwai irin waɗannan akwai maza da suke yin irin waɗannan abubuwa da sun da su zo sun gama ce sai ta bi su wa ba ba kai ba har ah, abin devil's advocate da ake faɗa misali da turanci devil's advocate shine abin da ake in ya gama sai ta bi shi gwamnati na nuni waɗansu suna yara suke gano cewa wannan suna da wannan wato wannan tsafin da yake tare da su sai ga suna ta haɓaka shi ni yarinya suka ganta sai sun jata shi yasa a jami'a sai ka da yayanka da azkar da abubuwan da za su kare sai saboda tana zuwa akwai irin waɗannan bata isa da fita ba sai sun ɓata wannan sirrul tahyij akwai sirrul jalab wato shi jalab yawanci abin da yake faruwa mutum ne yake ƙoƙarin ya ga cewa sai a bashi lakani saboda ko da dangalin kan an baka lagani an ce ka je kai to idan mutum ne zai yi wannan sihir wani lokaci za a ce za ka ga kaza za ka ga kaza kar ka tsorata kar ka yi kaza kar ka yi kana tsorata to kai kuma sihirin sai ya ci ka amma mutum sai da bai karbo shi ne wani lokaci za a ce wa mace ki je idan kin kira ta sau uku in ta amsa an bata amsa ba to shi shikenan ba abin ya da kanki eh shi ne shi ne sirrin zalaf ko kuma idan abin ya faɗo ka tsorata shi kenan sirrin ya dawo kanka ya ce a yawa ne zaman to kaza kaza kaza shi ne je janyo kansa sirrin akwai nau'uka da yawa wanda ba lalle sai na ci gaba da faɗan su amma iya waɗannan kawai ka duba yanda misali za a iya kau da mutum ya zamanto ya sauka daga kan layi wannan abin tashin hankali ne sosai akwai ɓangare guda ɗaya wanda shi ma ne. kuma wato kasuwarsa in ta dawo sosai tana ci kuma waɗansu akwai a cikin gidajensu kula ba saboda kamar yadda malam ya bayani abubuwa guda uku ɗin nan ka kula da su a za'in wato irin wato surkulle da ake faɗa na maganganu da ba za ka gane ba ruka da waɗansu abubuwan tawaida wanda ba na alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ko kuma ukat abinda ake ɗaurewa shine na fatat fil ukat din na wanda ake ɗaurewa ɗaure an tofa a ɗaure a tofa a tofa a tofa to waɗannan na ga cewa sun fara dawowa a wani salon daga cikin su yana ga waɗansu za a ce karataya waɗansu za a ce ka yi kambo da su abinda za ka yi kambo da shi wani lokaci za ka yi zobe wani lokaci za ka sa a cikin waɗannan abubuwan waɗannan sun dawo a wani yanayi kuma arowa muke yi daga waɗannan kuma su ma nau'i ne na shirka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rataya laya ba wanda ake sabani a kai ba faqad ashraka yayi shirka saboda haka shi ma saboda babi ne na sanya tasirin abu ga wani abu wanda shi wannan abun tana iya kaga yayi tasirin da ikon Allah saboda yanayin yadda abubuwan suke faruwa ko mutane suna da shi zan faɗi kaɗan daga ciki akwai abin da ake kira hamsa wannan hamsa ɗin shahararre za da ɗani waɗansu za su ga jakunkuna musamman na mata ko kuma motoci an rataye wani abu kamar hannu hannu haka a hannun da ga akwai ido Oke ba da ita ba gani? To ku fara sa ido za ku gani. Idan za ga yawanci bulu ne. wannan wannan tsabi daga bangaren indiya da waye ya zo mana a jakunkuna na mata da suke rataya za ka ga wannan hannun za ga wannan babban dan yaron za ga biyu ne za ka gan shi anan za ka gan shi anan barin da baka kula mai dan gaya maka ne dan ka kula yi eh. ya shi ne amfanin dama abin dan ka kula to wannan nau'i ne na tsafi dan a janyo hab wato ko fortune ko waɗansu abubuwa idan ka sa ka fita da su bai do ana kiransa hamsa daga hand sai an eye za gan shi idan ka duba ko a cikin internet ka duba hamsa ko kuma ka duba ka yi clicking din hands and eye blue eyes, za ga an nuno maka irin wannan hannun to wannan ana yi za ga yanzu yayi yawa a jakunkuna especially jakunkunan da suka zamanto wato designers daga akwai su a ciki sabi na biyu wanda zan bada misali ba zan bada misalan gaba ɗayan su ba akwai key unlock mukulli ne na ga hoton mukulli da kuma kwado da kwado da mukulli shi ma za ga irin jakunkuna ko kuma abubuwan da ake rataya za ka ga akwai mukulli da jaka a jiki wannan shi ma na tsafi ne saboda yawanci abinda tsafin wannan yawanci yana da alaka shi yasa in ka duba waɗansu ƙasashe ko Masar ko waɗansu abubuwa akan je idan ana son a kulle wato in an yi aure za a je a kulle wannan a Faransa akwai akwai inda ake kulla waɗannan mukulla waɗannan tsabi ne to saboda yana daga cikin abubuwan da idan kai ma ka amfani da shi to manufa ka yi manufa ka rufe wannan abin da abin nan nasarar da ka samu ka rufe wannan abin babu wanda zai maka zai zo maka kaza zai zo maka kaza mutum ya je karanta waɗannan zai akwai um, akwai wuri wuri da yawanci an san wuri shi ma fara dawowa za ku ga cewa idan an fara an fara sanya shi ya fara dawowa haka a hankali a hankali akwai abin da ake kira magnetic bracelet bracelet magnetic ne wani abin da ya ya sunansa warwaro ne eh kambu amma na ga cewa magnet shi ma na tsabi mutum ya je karanta na faru waɗannan ne ba wai dan yi dogon bayani a kansu ba zai zo sannan akwai wanda ya fi kowanne yawa wanda shi ne na ganin zan faɗi dan faɗi salo salon har guda bakwai akwai wani turare katiya katiya c a r t i e r katiya zananne ne in baka sani ba ka je ka duba a cikin manya-manyan turaruka to wannan katiya ɗin suna da akwai abubuwa da waɗannan katiya katiya ɗin har wajen guda bakwai ɗaya dan ya zamanto kariya idan ka sa wato da wato wani zane ne haka zane ne haka a samansa an yanki, a tsakiyarsa kuma an sa kamar dutse a cikin wannan dutsen kaloli ne idan ka dau wato kalar kore in ka dau kore daga cikin wannan kore daga cikin waɗannan abubuwan to waɗannan abubuwan fulfillment ne duk abin da ka sa a gaba sai ka ci sai ka ci nasararsa laya ce ta turawa kuma ita ma akwai ta dewa a jakunkuna ne a abubuwan da muke amfani da su wannan katiya din akwai wanda za a ga cewa wato ruwan toka-toka ne wanda shi suna kiransa power of eternity wani ba kai za ka zamanto kamar ba za ka iya tafuwa ba duk wanda ma zai sai dai ya gama abin da zai khulud wanda ne abin da dan ya fito da iyayenmu daga ciki akwai kuma wanda za gan shi wato kore mai zane a ciki wanda shi kuma shi wato na lak ne wato wato wato in dai ka je yin abu to komai me za ka iya samun sa salon salo ne har wajen guda bakwai in mutum ya zama ya zamanto ya wato talisma na turawa idan mutum ya zo zai gani kuma akwai su da saboda akwai su a yarurruka akwai su a yarurruka da yawa yanzu da ake sawa ake sa wa yara mata ko kuma gansu a jakunkunansu ko kuma gani wani lokaci mazaje a cikin kewa su, ko kuma wani abu wanda ya kama da haka ko kuma a zanen rigarsu ko kuma a waɗansu alamomi da ake sa na faɗi wannan ne don kar mutum ya je ya ɗauko waɗannan abubuwan ya zo ya kawo su ya dinga ganin ba daidai ba ya dinga tunanin cewa an na hara wannan kuma daga ina alhalin shi tuntuni ba ya riga ya shigo da shi cikin gidajensu zan yi bayanin abubuwa kaɗan wanda da su ne ake kare sihiri e. farkon abin da mutum zai ya kare kansa daga sihiri e shine zai kaya ya kare kansa shi yasa aka ce mana kullum za mu kwanta mu nemi tsarin matsala. ko kuma ga wani in ka zo za ka yi bacci ai za ka yi bacci shi kenan ka saki komai shine wa min sharri nafasati fil uqad aka ce kar bacci sai ka karanta ka shafe jikin saboda lokacin da za su yi kai ba san lokacin da suke ba saboda haka ka nemi kariya daga wannan qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ka nemi tsari da ubangiji subhanahu wata'ala daga wannan to wannan tsarin shine mafi girman al'amari ya zaka nemi tsari shine karka yadda ka yi hanyar da suke ka ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin azkar dinsa yasa yace in ka fito daga gida in ka ce kaza to shi dan bai koma gefe ya ce wannan ba wani da namu yi shi in ka shiga gida sai ka yi tsari dan kar ku shiga gida tare da shi da kai addu'ar ba dan ba sai na farfada ba dan na yi sanannu ne duk kun san su shi dan bai koma ya ce kai yau ba mu da wajen kwana a wannan gida manufa tsarin nan kakka yadda ka bari in ɗanka ma ya manta ka ce koma faɗi dan kar ya shiga wani in kai baka shiga da shi ba wani ya shiga maka da shi to wannan shi ne mafi girma abu na biyu da malamai suka faɗa shi ne a yi ƙoƙarin a san idan sirrin ya riga ya afku shi ne a san inda sirrin yake wajen da yake ko a san irin nau'in sa sannan a ji a ɓata shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da malam ya kawo mana lokacin da aka yi mar sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a sai ubangiji subhanahu wataala ya turo mar mala'iku guda biyu ɗaya tsaya daidai kansa ɗaya kuma tsaya daidai kafarsa sai suke kamar hira wai me ya samu wannan mutumin naka ne suka ce ai mafbu an yi mar sihiri ne waye ya yi mar labidin asam yahudi a me ya yi mar sai aka ce a cikin fi mushdin wa mushaqa wani fa abin da mataji ne da kuma abin da yake raguwa a cikin matashin gashinka, raguwar gashi A ina aka sa a cikin rijiya ka shi na manzo Allah sallallahu ya farka yasa aka je aka ɗauko har ma ruwan ya canza aka zo shikenan aka kona aka raba kaga sanin inda sihiri yake yana da muhimmanci ya zamanto mutum don hanya ce ta warware wannan sihiri shi yasa idan aka je kyawun lokaci za a ce maka je kai azkar ibi kaza wannan azkarin mai yiwa ubangiji sai ya nuna maka a mafarki sai ya ce maka ga inda ko ga nau'in sihirin wataƙila sha kai wataƙila tsallaka a kai wataƙila a wani waje aka je aka binne kuma wani lokaci sirrin yana da wahalar yadda za ka gane abu na uku abu na uku shine idan an ba san inda yake ba sai a yi rukuya na shari'a ko ka da kanka ko a yi maka misali wanda amintattu ba akwai wanda suke neman kuɗi da shi amintattu wanda an yarda da su za ga cewa su yi maka karatu sai ga ubangiji subhanahu wata'ala cikin ludubinsa sai a ce ai waje kaza ne abu kaza ne shikenan sai ga abin ko Allah ya tarwatsa abin ko kuma ya zamanto a ce a waje kaza ne a je a fito da shi ubangiji subhanahu wataala ya bada iko sai ga cewa an bata wannan abin sai ya zamanto ya lalace abu na hudu shine wani lokaci ana amfani da waɗansu wato admiya magunguna waɗansu sinadarai da ubangiji subhanahu wataala ya sa musu tasiri kamar ganyen magarya da ake cewa mutane su yi wanka da ganyen magarya misali ko yanda ake amfani misali da kuskul hindi ko kuma yanda ake amfani da misali habbatu sauda ko kuma zaitu zaitun yanda za a zamanto da karatuka a ciki sannan mutum ya zamanto ya amfani da su wannan sai ya rige gurgurdan waɗanda suka zamanto suna da masaniya ga wannan aka tambaye sai ga sun gaya abu na biyar addu'a addu'a na daga cikin mafi girman wato abin da ake warware sirri da shi zan ba da wanda shi malam ne ba da kissar amma zan bayar da kissar a madadinsa wato za zaka san tasirin addu'a a warware sai yana ba da labari da Dr. Inda ba ya wanda ya lacca farko bai faɗa ba ne shi yasa zan faɗa yi ba ma wajen sa naji yau isnadi na ali ne in kun san ilimin hadisi ba da lada wato mutum ne zai mutu sai yake cewa ɗaya daga cikin 'ya'yansa in na mutu ka sa min turare a cikin baki matukar na mutu wasiya ce wa ɗansa to da ya mutu sai mutu shi ɗan baya na baya na ragowar 'ya'yan ba san an yi wannan abin ba aka shirya shi aka je aka bin shi kuma dai ya dawo ya ce ai baba ya yi min wasiya bayan kwana da ɓani ya yi min wasiyar cewa lallai in samar turare a bakinsa a'a ba bayan an binne shi ba za a yi aka yi ta ja in ja shi kuma sai ya cika wannan wasiyar ta babansa aka yi ta rigima daga ƙarshe ne suka ce to tun dai ka dage mu je ya ɗau turare aka tafi kabari aka tona sai aka je aka buɗe kan mahaifin za a sa turare sai a ga bakin mahaifin a ɗinke an ɗinke da zare da allura me ya faru haka sai aka sa abu aka yanke ana yanke sai aka tarar da waɗansu layu ne aka cusa a bakin sa bayan ya mutu kenan waɗansu suka zo suka yi tsafe-tsafen sai suka sa a ciki ya aka fito da wannan ya ɗiga amar turaren aka mai da shi aka abin nan ɗinsa ashe wata aka yi wa wata ko wata aka yi wa wannan sihirin har ta haukace amma Allah ya taimaka da ƴan uwanta da waye sun dage suna ta addu'a suna ta addu'a shine aka je aka yi wannan haka shi kafin abin ya faru ubangiji ma ya hayya abin yanda zai faru kafin abin ya faru Allah ya kaddara cewa uban yayi wannan dan da bai faɗa ba kaga shikenan sai dai ce ta hauka to Allah ya kaddara addu'ar aka sa sai ya zamanto ana buɗe sai ta dawo hayyacinta tsafi ya ɓaci a dalilin me a dalilin adda dalilin adda saboda haka bayan Allah addu'a na da muhimmanci sosai abu na gaba wanda shine wato muhimmin abin da zai zamanto ya warware mutum daga sihiri shine yi nesa da masu sihiri saboda ka'idar masu sihiri in ka je ka nemi a yi maka tsafi farkon wanda ake wa tsafin kai ne kafin a yi wa wanda ka zo a yi mar aiki a ba shi ba mahaukaci bane matsafin idan kai sau ɗaya ka tafi za ka sake dawowa a to shi kuma lokacin ina ne kawai za a yi ciniki sau ɗaya a tafi sai a fara yi maka yanda gobe ma za ka dawo jibi ma za ka dawo kana son ka bari ba za ka iya ba saboda haka in kana son ka rabauta ka kubuta daga masu iri to kar ka je wajensu. kar ka yi mu'amala da su kar ka je kusa da shi yasa za ga cewa waɗanda suke yin sirrin da ya kalle ka ya ce kai akwai fa abu a jikin ka akwai abubuwa ba ga wanda ya fara shiga cikin wannan har da samarin mu wanda suke da ya ganka ne ce ya kamata ka tashi tsaye ai an muka tashi tsaye baka zo mu ba dan yi mata sihiri ne ba dan asiri yanda kai ma zaka namanto saboda ka nisance su ka nisance su gwargwadon nisanta abu na bakwai wanda da shi zan rufe shine mutum ya lizinci alkar mutum ya lizinci azkarus sabawar masa domin suna yi maka ayyuka guda uku na farko za su zame maka kariya in abin bai zo ba na biyu in abin ya shiga mutum ya shigi mutum sihiri su kuma za su yi ƙoƙarin su zagwanyar da wannan abu abu na uku shine idan ya zamanto kana yin azkar tasirin wannan abin ba zai yi ba har Allah subhanahu wata'ala ya baka iko saboda farkon abin da ake wa mutum idan ya zamanto ana son sihirin karya mutum karye karye shine kar a baka damar yin wannan addu'a bari kare da kissa ta ƙarshe wanda dai alaran mamalan jibril wanda ya bayar ce wannan su suna alaran mamalan jibril don su biya sun san shi Ina ba mu labari bayan an yi lacca sai yake cewa wannan shi ba sani wata mata ce da suka santa mahaukaciya ce tubura akan ajuji take an ɗau shekaru a haka suka santa haka ta girma shekara da shekaru fiye da shekara ashirin haka take mahaukaciya ce ya ce kwatsam kawai wata ransa sai suka ga kawai matan nan ta kaɗe abin nan ɗinta ta ce a ina nake sai ya ba su mamaki ma hukunci ta dawo shikenan sai take tambayar ya aka yi ta zo nan me faru ta suka ce ai tun shekara kaza ke a nan ke sai ta take cewa sai ta nemi yanda za a mai da ita garin sai aka ce ina ne garinku sai ta ba da labarin ita a gari kaza take kuma mijinta wane ne kaza da kaza suka yi gayya suka ɗauke ta ta yi wanka ta yi aka sa mata kaya sai ta tafi garin tana zuwa garin ashe mijinta shine wato dagacin garin yana zaune ana biki sai ga mijina can saboda aka ana zuwa sai aka ce mar dawanci, sai zumbur ya tashi saboda an neme ta an rasa ci wance kaza ashe bikin da ake bikin ɗanta ne da ta haifa yana shan mama aka yi mata wannan asirin ta tafi ya asirin ya karye inda aka binne asirin an haka gini an yi wa ɗan gida a wannan wajen sai aka fito da asirin su ba san ma sun fitar ba kawai su magina dai sun kawai fitar da abubuwan da suka fitar sai ta dawo daidai saboda haka komai daɗewan asiri zai karye ko da haka ko mutum Allah subhanahu wata'ala ya kaddara jarrabawa ce wani abin ya same shi to ya tabbatar wannan abin yana da ƙarshe har ita wannan matar ba wani abu ta yi ba amma dai Allah bai kaddara cewa za ta mutu a haka ba to amma shekara 20 din nan fa wannan matar da ta yi mata kishiyar tata duk wannan zunubin yana nan a kanta Allah ne kuma ya san kuma yadda za su kare a lahira Allah subhanahu ta'ala ya kare mu da siri Allah kuma subhanahu ta'ala ya ba mu ikon kaucewa abin da zai janyo fada cikin wannan hanyar ko a cutar da mota wannan hanyar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh so masha Allah tabarakallah kasancewar lokaci ya riga da ya ja ina kallon za a ba da dama a yi tambaya biyu ko uku ina kuma tambaya din yaya guda ɗaya ka aka aiko yanzu a nan gurin shi ne tambaya dai a yanzu yana magana ne akan cewar ya halatta a warware sihiri da sihiri ko kuma tsafi da tsafi idan an yi mutum tsafi to ya kamata ko ya halatta ne shi ma ya tsafi don a warware wannan sihiri din to eh, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah ai wannan tambaya din an amsa ta domin ai kaga ba za a warware tsafin ba sai an je wajen matsafi to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man man ata arrafan to kaga babu magana sai ka je wajen sa kuma yanzu duk wata ko ka rubuta tambayar na'am an rubuta tambayar ne kafin a ji bayanan da dokta ya na yadda za a bi a warware sihiri to baka da bukatar sai ka nemi wani mai sihiri aka nuna cewa yana da wata fawa kenan waɗannan abubuwan da aka faɗa in ka bi su Allah zai warware maka sirinka lokacin da yayi nufi duk wajen wanda za ka je idan Allah ta'ala bai kawo lokacin warwarar wannan abin ba ba wanda ya sai warware ko wajen mai sirri ne idan ka je wajensa kuma kaga kayi biyu babu shi bai yi sai warware maka sirin ba sannan kuma gashi ka yi asarar imaninka ko kwana a shi haka ce ba za ka karbi sallar ka ba ba karamin tashin hankali ba ne ba <laughs> ko ba na babban tashi hankali ne ba na ce kuma sallori kuma ya yi haka kafa ala muhammad cewa ya faɗa cewa abinda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wannan yana nuna cewa ke kenan ko ya shiga cikin da'irar kafirci Thank hmm. you. to na kallon karshen wannan zama namu ya zo kenan sai mu Allah godiya mu kuma fatan abin da muka ji gurin waɗannan malama Allah zai ba mu ikon aiki da shi sannan abin da yake kuskure Allah zai ba mu kon kauce masa anan nake so na kira shi darakta na wannan masallaci ya zo ya mana jawabi na godiya ko da na minti biyu ne kafin ai addu'a ta da sallah doctor نعم ايه اعطي كلمة الشكر او تعريف هذا يعني المايك ما لا كلمة الشكر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 ban da kalmar da zan ce musu kamar kuma khairan ba abin da ya fi wannan eh, domin sun wato sun yi mana abin da ya dace gurin yin bayani akan sihiri da nau'insa da kuma yadda ake kare shi da kuma hukuncinsa kuma sun nuna mana cewa babban abin da zai kare mutum da ya sihiri an yi bayanai akan wannan idan mutum ya riga ya dogara da Allah shikenan ya huta kuma ne tokar Allah fa huwa hasbu in har mutum yana da ilimi yana da hankali yana da imani da rahoto zai dogara da Allah kurin don dan adam yana da abubuwa ne guda biyu da yake nema ina neman alheri a kansa ko ƴan uwansa da danginsa da iyalansa kuma yana neman kare sharri to wannan ne yake janyowa mutum ya je gurin sihiri duk wannan abin da kake nema da kake so ko kuma abin da kake neman tsari da shi to sai ka fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum to ga abin da Allah ya ce ko ubangijin ko ya ce ko roƙin da zan amsa muku da mutum yana shakku ya Allah ba zan san ya roƙe shi sai mutum yana shakku kan shi kenan ya riga kama kafar wala saboda haka Allah ya samu daga cikin da suke da tawakkali ko malamu Allah ya kara musu imani da lafiya da wadata da kwanciyar hankali da mu baki da wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kullum ka yi ƙoƙari kai ɗan uwa musulmi ka zamanto cikin musulmai na ƙwarai kada ka zamanto cikin mutane da Allah ya zarge su cewa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun zaka samu mutane da yawa sun imani da Allah amma ba su nema Allah ni wuya da baki ne ba sai sun da boto sai sun da sai sun da kaza sai sun da kaza Allah sai zargi wa'annan mutane sun yi imani amma ba su da musu amfani ba Allah ka sa ma cikin su yanzu zan da abin magana da shi wanda ya fara budewa da magana wannan guri shi ne Sheikh Samis na Sidi Baban Awabu da rufe na kuma addu'a ga baki daya dan binne zan bi malam ci da eh. kafin ya mika zuwa gare shi Assalamu alaikum rahmatullah. kaman kari ne akan abin da ciyaman ya fada cewa da yawa daga cikin ɗabi'unmu suna ƙarfafa su su harkar sihirin nan irin yadda muke ko nuna tsoro da wato ba su wani tasiri babu wani mai sihiri da yake da wani tasiri wallahi kuma wato yana daga cin abin da zaka karya masa gwiwa ka nuna masa cewa shi bai isa ba kuma bai kai ba kuma ba wani abu da zai iya maka wanda zai maka tasiri sai abin da Allah madaukakin sarki wannan yana karya musu gwiwa kuma yana gyara al'umma su gane cewa Allah madaukakin sarki shine kadai mai yi abubuwa da yawa da suke yi wato abubuwa ne ma na damfara wasu abubuwan suna karanta psychology na mutane mace ta zo yawanci in mace ta zo don boka kata sai yi za a ko ba wata ya zo ba ta ce kan ma ki abin da ya kai na sani ba kishiya shi da ta ce ya ni ba na da miki ya ce ah, ah, eh, haka ne oh, wanda shi wanda kike so ya aure ki din nan yana jin mai da hankali ta ce ni ba nan na yanke ba zan aure ba ah, oh. a gashi da ɗaya ne suka lalace ko sai ta ce a ni ba ni da yaya ta ce to me ke tafi da ke ta ce ne ita ba shi dai na buga sai da ba da kuma na ne da abin da eh, kamata shi muna abubuwan da suke ba da lada ta a godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a farko da ƙarshe bayanai sun riga sun gabata muna fata ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji kuma Allah ta'ala ya kare mu daga sharrin matsafa da masu sihiri da miyagun ayyukansu a gurguje idan muka fahimci maganganun malamai da suka faɗa za mu fitar da ɗan eh insha Allah okay ah, za mu fahimci a cikin maganganun malamai akwai natijojin da za mu fita da su kamar haka abu na farko wai suwane ne suka fi faɗawa wato wannan tarko na matsafa daga cikinsu mafiya girma daga cikinsu akwai masu mulki masu mulki sun fi fadawa tarko na matsafa da masu sihiri ta fuskoki guda biyu ko dai a yi musu ko kuma a yi domin su samu wata nasara da suke nema ko a yi don a raba su da nasarar da suke da ita ko wani mulki da suke da shi wani abu ne a bayyane musamman a yanzu da muke cikin yanayi na mulki irin na siyasa demokuraɗiyya ko takarar kansila ka fito ba za ka rasa wasu waɗanda za su zo da kansu su yi maka talla na su za su taimaka maka su za su fito maka da tauraruwarka su za su taimaka maka ka samu farin jini ka ci tun daga matsayin takarar kansila har zuwa matakin shugaban ƙasa inda za ka zauna da masu mulki waɗanda suka fito takara ko waɗanda suka ci za su tabbatar maka da cewa sun gamu da irin waɗannan abubuwa iri-iri akwai wani ɗan takara da ya fito takarar gwamna ana igobe firamare election kawai sai declaring ya ce ya janye aka yi ta mamaki daga baya yake tattauna da wasu yan uwa da suke ba mu labari daga cikin malamai Ya ce abin da ya faru shine ana idaran firamare election din wasu yan jam'iyyarsa suka kawo masa wasu bokaye suka nuna masa gashi muraran a kujerar gwamnan ga kanan ka zama gwamna amma akwai sharaɗin da za a cika sannan ka zama gwamna menene sharaɗin shine a yanka jarirai guda tara sababbin haihuwa ya ce kamar yaya a ina zan samu jarirai suka ce baka da matsala akwai mata da aka ware don wannan fafas ɗin ana yi musu ciki su haifa don wannan kawai in ka yadda a yi wannan za ka zama gwamna ya ce ni kuma da in yadda a yi wannan don in zama gwamna na haƙura da gwamna sai ce ya ajiye to ga wannan sai yanda Allah ya kubutar kenan to masu mulki sun san wannan abubuwan da sihiri da masu sihiri suke afka su yana da yawa yana afka su a cikin fitina ta luwaɗi kamar da aka yi ta faɗa wannan galibi neman mulki ne a ce wai ne neman kwarjini a matsayin a wajen maza sai ya ne mazaje sai a wulla su a wannan ana wulla su a cikin fitina ta zinace zinace a samu wata shi'umar yarinya wata fitinanniya wata shahararriya a ce ka bi waccan yarinyar domin tauraruwarta mai haskawa ce in dai ka raɓe ka za ta ɗaga tauraruwarka shikenan daga nan ko nawa ne zai kashe mata ko gidan nawa ne zai siya mata ko motar nawa ne zai siya mata don ya cimma wannan burin an afka shi zuwa ga zina Allah ta'ala ka kare mu ya kamata masu mulki su kula da wannan kwarai da gaske su kubutar da imaninsu daga cikin waɗanda suke afkawa cikin fitina ta sihiri da tsaface-tsaface akwai masu kuɗi da 'yan kasuwa da masu neman duniya yau za ka tashi kai dako kai tura garuwa kai hozinin duk iya hozinin hal Allah ya buɗa maka ka fara samun kuɗi sai ranar da aka ka fara kalli ka fara canja riga mai kyau ka gina gida ka hau mota mai kyau wai sai kuma wasu su zagayo sai su nuna maka sai ka yi riko da su sannan wannan ni'ima za ka tabbata ya ce to fa akwai magauta sai ka fa dage fa akwai maƙiya, akwai mahassada akwai kaza da wannan za a fara rudar ka wani yana nan ya fara shahara a harkar kasuwanci to an fara bin sa kenan a yi masa sihiri a dankwafe shi ko a haukata shi kamar da malam ya faɗi sihirin junun ko a cire masa ƙaunar zuwa wajen neman abinci nawa ne daga cikin 'yan kasuwa in kai masa maganar kasuwa ma kamar ka fitar masa da ransa saboda an masa sihiri an raba shi da wajen neman abincinsa haka dukkanin wasu masu neman duniya neman duniya ne kan sa ɗayan uba sihiri don ya mallaki abin da uban yake da shi neman duniya ne kan sa mace ta yi miji sihiri don ta juya shi kamar su tiyarin mota fa su tiyarin don ta mallaki abin da yake da shi to kaga waɗannan su ma suna cikin waɗanda suke da hatsarin faɗawa sihiri da aka su dage da shawarwarin da malamai suka bayar na wato kariya da nisanta da kuma katangewa ga barin sihiri daga cikinsu akwai mata a cikin maganganun nan an ta ambatar mata ayoyin alkur'ani sun ambata wa ya ta'allamuna ma yufarriquna bihi al mar'i wa zawjihi mata suna cikin wannan hatsarin ta fuskoki guda uku ko dai ai mata dan ana santa ko dai ai mata dan ana kinta akwai wanda zai ji yana tsanarta ya kyamace ta ko kuma ta kin shi shi kuma ya saboda rayuwarta akwai wanda zai zo shi santa yake yi ta ita ba shi haɗin kai sai mata sihiri don ta so shi ko kuma ita a kan kanta a yi amfani da ita a yi tsafin don cimma wata mafita da yawa daga cikin kun gani a shafin hukumar 'yan sanda ta nan jihar kano mai magana da yawon hukumar 'yan sanda yana tattauna da wani boka yara ne fa a jami'a ɗaya daga cikin jami'o'in nan jihar kano wai suke so su ci jarrabawa fa jarrabawa ta fita daga makaranta da mu san cewa abin da ake bosho ake yi ruwa ake a zauna a karatun dare a saka kafa a cikin ruwa don ka ai bacci don a fahimci karatun jarrabawa amma suka taka suka je wajen wani boka suka ce suna neman abin da za su ci jarrabawa ya ce to su je su samo mace fara siririya ne kala kaza su kawo suka je suka haɗa baki da wata ita ma 'yar makarantar ce suka yi ciniki za su biya ta ita kuma ta yadda ta je wajen wannan bokan ya kwanta da ita ya ɗauki ruwan maniyansa da nata ya haɗa musu asirin cin jarrabawa inda al'amarin ya fashe shi ne kuɗin da aka yi za a biya ta ba a biya ta ba da aka sai ta kawo ƙara wajen 'yan sanda Shi ne 'yan sanda suka kamo ɗaliban suka kamo shi boka ɗin kun gan shi da idan ku an yi hira da shi ba shi na a shafin za ta zumunta ko yanzu kai browser za ka gani to kaga shi kenan mata suna cikin wannan hatsari ɗin, kuma su hatsarin wato su sirrin ya fi cutarwa su aka fi haukatarwa kuma su aka fi saurin fusga a kai su zuwa ga sihiri nan da nan Allah zai jarabi mace da abu ba za a yarda da cewa jaraba ba ce wata za ta kai shekara 25 da bakwai talatin da ta yi aure ba shikenan sai a fara tunanin ko dai akwai wani abu ya kamata a je a nema mata taimako ya kamata a yi kaza ba duka ce to ya kamata a kula da wannan kuma wannan abin a duk duniya haka yake a cikin watan disamba da ya gabata na je umra na bi shek abdurrahman subais sallar juma'a sai hutuba akan illolin sihiri bayan an gama hutubar sai nake tambayar dan uwa dr abdurrahman sani yakubu shine shugaban shashin tarjamar hutubar harami da harshen hausa sai nake cewa na ji malam ya tsananta magana ya kausasa harshe akan sihiri wai nan ma akwai wannan matsalar ni na ganin baldatun tayyiba garin maka <laughs> a nawa tunanin kenan sai ce kai na ka san fitinar da take cikin garin nan kuwa ce to bari ka gidin gaya maka da aka fara gyara daga harami zuwa titin nan da ka gani na shari'a mansur da wanda ya zagaya shari'a sittin gine-ginen da aka rushe a wajen Allah ne kaɗai ya san iya adadin ƙulle-ƙullen da aka fitar da su na sihiri ya ce da a garin nan in kana tafiya da daddare sai ka ga mutum balarabe ya fito tsirara yana yawo sai dai hukuma ta kama shi ta lullube masa jikinsa saboda an masa sihiri ya ce akwai matan da sun kai shekara hamsin sittin saba'in ba su taɓa samun wanda ya ce yana son su ba amma da aka yi wannan rushen gine-ginen za a ƙara titi a wajen aka rinda fito da ƙulle-ƙullen sihiri mata suka ta auruwa a cikin garin makka to kaga suna faɗawa cikin wannan hatsari ɗin da haka mata ku dage da addu'a mata ku dage da addu'a mata ku daina sakaci ku daina sakaci ko aka fi yaudara don a bakin ku ake jin kalmomin sihirin yanzu sai ka ji mace ko labari kake bata yar uwarka tana son ka ko matarka tana son ka wata fa baka da alaka da ita kawai kana ba tana jin labarin yadda kake son matarka sai ta fara eh wallahi an shanye shi Wani alamu ne na ɗanɗanon sihiri ya san me aka yi masa kai kake ba da labarin amma wai wata tana fassara da cewa hmm, ai an neme ka ne ai ba za ka gane ba daga cikin waɗanda suke afkawa harkar sihiri da tsaface-tsaface akwai ƙungiyoyin 'yan ta'adda barayi 'yan fashi da duk wani wanda yake amsa sunan ɗan ta'adda yana da malamin da yake zuwa a yi masa layar zana ko a ɗaure masa ƙasa ko a ɗaure masa dare don ya yi ne don ya abin da zai aikata na ta'addanci a ƙarshe daga cikin waɗanda suke afkawa cikin harkar sihiri waɗanda kuke ganin su suna birge ku kuna zata wata baiwa ce daga Allah ko wata ɗaukaka ce daga Allah wanda kuma ƙarya ne galibi sihiri ne galibi tsafatattu ne sun sani ko ba sani ba galibi shi'umai ne shaidanu suke taimaka ma fasahar su ake ganin kamar wasu gifted ne daga cikin su akwai mawaka mawaka da nan bayyar da kuke gani na waɗannan mawakan wani kawai ya ambaci kalmar da la Hamina haminan li'arab al-irabi ba ta da muhalli amma nan da nan ta addabi mutane ta cutar da 'ya'yan al'umma ta zagaye gari ai ta samun kuɗi da ita wai da Allah menene ma'anar yar ko as ko chas kai kana ji wannan kasan kalma ce ta shedanci shedanci ne ba baiwa ba ce ba wannan hikimar wannan zukhrufal qawli zururan din da kuke gani wallahi ba baiwa ba ce ba shedanci ne baiwa ce irin ta shedanu ta bambanta da karamar da malam ya ambata haka kuma duk abin da suka taɓa duk ƙasƙancinsa duk wanda ya kai adna a ƙasa suna tsarta masa yayi sai ka ya ɗaukaka shekara nawa kai kasan ana sai da zogale a garin kwama ka san yana da wani tasiri a ranar samun irin wannan shaidan sai an bata zogale gari ƙasar nan gaba ɗaya ta ɗauka da magana zogale zo ina ka je zogale zogale wannan ne kakke taɓa burge ku wallahi ɗanci ne kada ya taɓa burge to haka 'yan fina-finai waɗannan matan da za ku ga ana sawa a screen suna fuskar harkar ɗan adam suna kalmomin da wai har kalmar su za ta iya tasiri wani ji abin ya sa shi burgewa ko ya sa shi tausayi ya ɗauki mota ta miliyan goma miliyan sha biyar ya je ya bayar kyauta wannan shi ne ne kuma suna nan a cikin gidan in kai ba sa birge ka suna birge matanka in ba sa birge matanka suna birge 'ya'yanka masu tasowa waƙoƙin suna nan sun haddace su fiye da yadda suka haddace suratul fatiha lifestyle ɗinsu suke ɗauka shi sa fitilar gidan aure ta ƙi ƙarewa saboda lifestyle ɗin waɗannan shekarun ake ɗauka kuma wannan ita ce hanya mafi sauƙi da shaidan yake samu ya siɗaɗa ya shiga cikin al'ummar musulmi yanzu ko yaran nan da suka gagare mu suka fanɗare mu suka addabe mu a cikin gari akwai ahwal na irin waɗannan da ya janyo musu wannan yawan jin kiɗe-kiɗe da ake yi kwaikwayon shigar banza sai ka ga shedanu sun zo sun shiga cikin yaro baya ganin mutuncin kowa baya jin maganar kowa askin banza da suke wannan kofofin askin da suke bari haka shedanu suke zuwa suna hawa kan yaro tun zira shi ya hana shi sakata a cikin al'umma aka yi kala na ga lokaci ya <laughs> to saboda haka waɗannan abubuwa ne waɗanda na cikin su na waƙi'i ya kamata mu kula da su a ƙarshe akwai manyan malamai da muke tare da su daga ciki akwai fadilatu sheikh lawal abubakar turayan babban imam masallacin duniya juma na turayan muna tare da shi a nan wajen akwai fadilatu sheikh yahaya shehu mai mota muna tare da shi a nan wajen akwai malamin da ya gabatar da lacca ta farko fadilatu Dr. umar ibrahim indabawa babban imam masallacin darul hadis Allah ya ji dan malam Allah ya gafarta masa sannan kuma akwai mai gidana dan ni bayan malami na kuma mai gidana ne oga sai Allah fadilatu Daktar Abdulkadir Isawa malami a jami'ar Bayero sannan kuma akwai darakta na wannan masallaci fadilatu Daktar Sayyid Ibrahim akwai malami na biyu da ya gabatar da lecture shine fadilatu Daktar associate professor Abdulkadir Ismail Kabara sannan kuma akwai fadilatu Sheikh Mu'azzam Suleiman Khalid imam masallacin Imam Hassan hmm. da ke rijar Zaki sannan na hangi dan uwa fadilatu Sheikh Mustafa Ali shi ma muna tare da shi a nan wajen muna roƙon ubangiji ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka saurara ubangiji ta'ala kuma ya ƙara maimaita mana irin wannan haɗuwa Allah ta'ala ya kare mu daga dukkanin fitina ma bahara min hawa ma baqan fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah